sauraka alkur'ani ana son a girgiza zukata da shi ma'ana zukata su raurawa lokacin da suke jin ana karanta shi wannan kuma ba zai yiwu ba sai tare da fahimtar ma'anarsa tare da fahimtar saƙon da yake ɗauke da shi wanda yake jin maganar da baya fahimtar abin da ake karantawa babu abin da zai girgiza masa zuciya kamar a ce wanda yake karantawar yana fahimtarsa ko yana sauraron abin da yake fahimta cewa wala yakun hammu ahadikum akhirar sura kai zan damuwar ɗayan ku shine ya zai kare sura wato ya zai kai ƙarshen sura kai zan to wannan ita ce damuwarsa zan to damuwarsa fahimtar abin da yake karantawa damuwarsa abin da yake karantawa ya rika ratsa zuciyarsa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan sai ya rika fitar da hawaye yayin da ya ji abin da ya ratsa zuciyarsa abin da ya tsorata shi ya girgiza shi wannan shine manufar karatun alkur'ani shine manufar sauraron karatunsa